wani hukunci ne rataya kan wani ko kuma wasu mutane wanda suka shiga cikin zanga-zanga dauke da makamai. A yayin da duk wani mutum ko wani gungun mutane suka halarci wani taro ko wata zanga-zanga da makami a ɓoye ko a bayyane ko wani abu mai haɗari ga lafiyar jama'a suna iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan yari na shekara ɗaya zuwa uku da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari uku na sifa In za ku je wajen zanga-zangar lumana ba ku da izinin ɗaukar makami kenan ba ku da incin zuwa a wajen da barkonan tsohuwa ko ko kuwa wani makami in aka kama ku kuna iya zuwa gidan kaso na tsawon shekara uku da biyan tarar da ke kai jika ɗari uku kuma kotun da aka kai ƙara dole ne ya bada umarnin kwace makamin da kuma na'urar mai hatsari don mika shi ga iko. Mai doka ta ma waɗanda suka shiga zanga-zanga da nuhin su aikata ko kuma su tura waɗansu da tare zamna tsaye ko ɓata kayan gwamnati ko masu zaman kansu. Duk lokacin da tashin hankali cin zarafi satar mutum ko kaskantar da dukiya ta ƙaura ko na ƙasa na jama'a ko na masu zaman kansu suka lalace yayin aiwatar da wata zanga-zanga waɗanda suka shirya zanga-zangar da waɗanda suka ba da haɗin kansu ana iya gumfanar da su a gaban shari'a a matsayinsu na masu sa hannu da hukuncin zuwa gidan yari na shekara ɗaya zuwa hudu da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari uku na sefa ko ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin ba tare da nuna bambanci wajen gumfanar da masu laifin ba duk lokacin da aka samu yawaitar laifuka yayin aiwatar da zanga-zangar da ba ta bisa doka ana iya hukunta ku saboda taron da kuma duk laifukan da aka aikata lokacin zanga-zangar kuma za ku iya fuskantar hukuncin ɗauri kaso na shekara ɗaya zuwa hudu da tarar kuɗi ta jika hamsin zuwa jika ɗari uku duk wanda suka shiga cikin wata zanga-zanga ko wani taro don tabka wani laifi ko don zuga mahalarta taron don aikata tashin hankali cin zarafi ko lalata dukiyar jama'a za a lumka hukuncin kuma in wayanda suka shirya zanga-zangar sun zuga yara da basu kai shekara goma sha takwas ba wajen aikata wata ɓanna ko cin zarafi ga al'umma da lalata dukiya kun shirya zanga-zanga kuma kuma kuna zuga matasa 'yan jami'a 'yan makaranta ko yara na kan titi don lalata dukiya ko ta jama'a ce ko ta masu zaman kansu kuna iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekara hudu da tarar jika ɗari uku kuma yaran ba su kai shekara goma sha takwas ba za ku fuskanci ɗaurin shekara takwas a gidan yari da biyan tarar jika ɗari shida. Studio